ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da ranar biyar ga watan goma shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 125 a cikin karatunmu da muke yi na aljami'u sahih na al'imam muhammad ibn ismail abu abdullah al-bukhari rahmatullahi alaih za mu tashi babi na 23 a cikin littafi na goma shine kitabul azan hadisi na 638 na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب لا يسعى الى الصلاه مستقبلا وليقوم بالسكينه والوقار نعم yace babun la yas'a ila salati musta'jila babi baya gaggawa baya tafiya da sauri ya zuwa ga sallah yana mai gaggawa wal yaqum na sakinati wal amma ya tashi wajen tafiya wajen sallar da nutsuwa da kuma kamewa wato da kamar yadda muka ambata a darasin da ya wuce bambanci tsakanin astakinatu walwaka astakinatu wajen tafiyarsa a waqar kuma wajen hay'arsa saboda haka a wajen tafiyar kada ya tafi wato yanayin kada ya tafi yanayin gudu kada ya tafi yana abin yana yana soshe-soshe shi ita kuma alwaƙar shi ne ya zamanto kan cewa ya kame ya rinke ganinsa baya yin waiwaye ba kuma ya shagaltuwa da wani abu wanda yake kamar na wasa kamar ya rinka wato a motsa hannayensa yana tafiya da na'am قال نعم أتي حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين كنا قال حدثنا شيبان شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بابنس أبو قتادة صارف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني idan aka yi ikamar sallah to kada ku miƙe kada ku tsatsaya hatta tarauni har sai kun gani har sai kun gani wa alaikum bisakina kuma ku lizimci nutsuwa ku lizimci sakina to wannan shine anan shahid din yake wa alaikum bisakina wato ku ku lizimci sakina wannan shine shahidi anan domin kamar yadda ya zo a riwayar a cikin riwayar muslim na hadithin abi huraira idan tuwuda bisala fala yas'a ilaiha ahadukum idan aka yi kiran sallah to kada ɗayan ku wato yayi tafi yana mai gaggawa ya zuwa gare ta to alaikum bisakina shine dalilin da yake nuna kan cewar wato kada mutum ya zamanto ya yi tafiya zuwa ga sallah yana mai gaggawa yana a wato sauri da zai fitar da shi daga hai'ar nutsuwa da daga hai'ar nutsuwa da kwanciyar hankali mun faɗi illar illar shine kan cewa don ya illolin kamar yadda aka ambata shine don ya yawaita takinsa da ake so tunda yawaita duk wata taku da ya yi za a ɗaukaka darajarsa to idan ku yi gaggawa zai zamanto ya rage yawan takawar da zai yi sai zamanto ya rage ladansa sannan daga cikin abin nan daga cikin hikimar yin haka yanda zai zamanto idan ya zo ba a cikin nutsuwa ba zai zo yana ta numfarfashi wanda wannan ba zai samu abin da ake so ba na kamalar kushu'i da kuma abin da ake so na yadda zai yi karatu a cikin sallah ba tare da karatun nasa ya zamanto saurin wato yawan numfashi bugawar zuciya da yawan numfashi da saurin numfashi ya hana shi yadda zai yi karatun cikin nutsuwa ba to saboda duk waɗannan dalilai ne kuma duk sun shiga da yasa aka ce kada ya zo yana da gaggawa aka ce ya wato ya tsaya ya lizinci sakina walwaka to kun ga anan ya ce wal yaqum bis sakinati wannan wajen ikamar ma a cikin masallaci idan zai tashi ya tashi da sakina da nutsuwa wato kada ya tashi da zabura kada ya tashi da zabura da rashin nutsuwa yayin da zai tashi ya shiga cikin sahu duk da an ce da mutane sun san abin da ke cikin sahu na farko sannan kuma ba za su samu damar zuwa su tsaya a sahu na farko ba sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'ar wannan ba yana nufin kan cewar wajen shiga sahun farko to kuma ya zamanto mutum ya yi gaggawa ko ya fita a guje don ya kan cewa ya shiga saboda idan ya haka ya saba wannan hadisin na abu katada tunda kaga yana magana ne a kan cewar idan aka yi ikama wato idan aka yi ikama kada ku tsaya kada ku miƙe hasse kun gani kuma ku lidinci sakina Wa ya binci sakina ni yana nufin yayin da aka yi ikama to idan za ku tashi ku daidaita sahu ku shiga cikin sahu to ku zama kun tashi da sakina din shine bangare na biyu na tarjamar da Imam Bukhari yayi wal yaqum bis sakinati wal waqar na'am duk waɗannan kun ga duk waɗannan abubuwan wato suna nuna mana irin yadda sallah take ne kan cewar ita sallan nan wato ibada ce wadda take ake son a shige ta da kankan da kai da hushu'i da hushu'i akwai ma daga cikin malamai da suka ce sallar da babu hushu'i a ciki ma ba ta yi ba kamar yadda imam al-ghazali yake faɗa yake kora sallah wannan magana ce dai wanda take ba ta da ba ta da hujja amma maksudin sallah hushu'in da ke cikin ta shi yasa aka sifanta muminai da cewa masu hushu'i ne a cikin sallar alladina hum fi salatihim khashi'un to kun ga alkhushu din nan ba zai yiwu a samu khushu'i ba sai da sakina sai kuma da wannan nutsuwar kamewa alwaqar alwaqar to kuma kun ga wannan ya nuna mana irin halin da ake so mumini ya kasance hali ne wato wanda a gaɓoɓinsa za a ga alamar kankan da kai da nutsuwa a zuciyarsa kuma a yi zamanto tasifantu da tawalu'u amma tsatsanin waɗanda suke nuna halin wai in sun samu a kusantar Allah ko in sun yi zikiri ga suna tsalle suna dukan jikinsu suna a numfarfashi suna jijjiga suna wani irin abu wanda yake babu babu abin da ya kama da shi a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hali na ayyukan ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ake irin wannan Allahumma illa sa'ayi yi tsakanin safa da marwa da idan an zo tsakanin almilaini al'akhbaraini wannan alamun koraye za a yi sassarfa shi kuma dan a tuna da dan ai koyi da ummu isma'il hajar yayin da take yin wannan abinda ta yi ya zamanto cewa dukkan mai yin hajji sai ya yi wannan ya koyi da ita sai ya zamanto ta samu wannan ladan saboda wannan matsayi da Allah yake so ya tsare mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan amma ba don wannan yana nuna kan cewa wani hali ne da ake samu na ibada ba da ake so ibada ta kasance a haka bal ibadar musulunci ibada ce wadda take nuna nutsuwa take nuna a a wato a hali na zuci da yake nuna sanin Allah da jin girman Allah da ganin girman Allah wanda duk wannan yana kore irin wannan hai'ar ta iface-iface da numfarfashi da doke-doken kirji da sauran irin abubuwan da hanyoyin waɗanda suka kirkiro ayyukan ibada na wato yan bid'a da suka kirkiro ayyukan ibada a cikin addini da ba shi da asali suke yi duk wannan ya ya nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana sabanin haka ne kaga shi yasa ne ma ai wato a halin tasirantuwa da wa'azi da ake yi Allah a cikin alkur'ani duk nuna yake sai dai ka ga wato sai dai kwararar hawaye da kuka wanda yake nuna tasirantuwar zuci ba iface-iface ba da ihu wai za a ce abin nan ko shauki a mutum ya samu shauki ka ga yayi wata kururuwa wannan abu ne wanda yake duk ba a san shi ba a cikin ayyukan magabata domin wannan ma kuma munafi yana korewar abinda ake koyarwa a cikin sallah wanda ita ce tafi komai a cikin ayyukan ibada babu abin da yake kawo mutum kusa da Allah a cikin ayyukan ibadan da aka shar'anta irin ibadar sallah amma kun ga irin halin da aka faɗe ta take a musulmi ya kamata ya kasance a ciki na as-sakinatu wal waqa na'am قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توفت اقيمت الصلاه وعوفيت الصعود حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر في مصارعه قال على يصوم babu ماء وقد استطاع نعم باب هل babin cewa shin mutum zai fita daga masallaci saboda wata illa illa da yake nufi anan shine larura wato idan bayan an yi kiran sallah mutum zai fita daga masallaci saboda wata larura shine makasudin babin abinda ya yasa ya kawo wannan saboda hadisin abi huraira da ya zo a cikin sahih muslim wata yana zaune a masallaci an kira sallah kafin a tada ikama sai wani mutum ya fita da ya tashi zai fita sai ya kalle shi bi shi da kallo da ya ga dai fita in zai yi kuma babu alamar yana da niyyar dawowa sai ya ce amma haza faqad asa abul qasim amma wannan mutumin ya saba ma abul qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a haka ne kuma aka ruwaito daga cikin marasil na wanda imam malik ya ambace shi a cikin almuwaffa cewa sayyid ibn musayyib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u nida'u man fil man la yasma'u la yasma'u la yasma'u nida'a fil masjid ثم يخرج منه لا يسمع رجل النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا منافق illa in ya kuna hajatin yuridu an yarja'a Daha, babu wani mutum da zai ji kiran sallah yana cikin masallaci sannan ya fita daga cikin masallacin face munafiki sai dai mutumin da yake ya fita don wata bukata ne yana so ya dawo in ya fita don wata bukata ne to shine bukhari ya ishara ga wannan wato saboda wata illa ga wata illa illa za za ta halatta mutum ya fita a wannan sa'id ibn al a wannan hadisin kamar da ya zo a cikin sunan ad-darimi wani mutum dalilin ma da ya faɗi hadisin kenan wani mutum ne ya zo zai sallama da shi zai tafi hajji ko umra sai ce masu ka tsaya tukuna kada ka tafi sai ka yi sallah domin ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai ji kiran sallah yana cikin masallaci sannan ya fita daga ciki in dai ba bukata ce ta fitar da shi ba wanda yake so ya dawo bayan ya gama wannan bukatar face munafiki sai ce ai abokan tafiya na suna jira na a harra kuma ga taguwa ta nan ma an ɗaura mata sirri jira take yi shi dai ya gaya masa wannan hadisi mutumin nan ya fita sai ibn musayyib yana ta tambaya ya san cewar wani abu zai same shi yana ta tambaya yaya halin mutumin nan can ku sai labari ya zo masa cewa ya faɗo daga kan taguwar cinyarsa ta kare yake na san dama wani abu zai same shi saboda kaga an gaya masa hadisin da ya aiki da shi ba kuma fitar da ya yi wato ba bukata ba ce saboda kawai ka san mutum kulikal insanu min ajal dan adam an halice shi da gaggawa in ya sa abu a ransa gaggawar ya biya wannan bukata to kuma wannan gaggawar daga shaidan take sai ta kai shi ta baro ta je ta kai shi zuwa ga abin da zai zo ya sha wahala wanda da ya haƙura da yi wannan gaggawar ba ya ƙi bin shaidan sai ya tsira to kaga wannan wannan kenan to nan imamul Buhari ya ce zai iya fita in dai da saboda wata larura ce sai kawo wannan hadisin na abi huraira ya ce haddathana abdul aziz ibn abdullah shine wanda ake ce ma al'uwaisi uwaisi قال حدثنا Ibrahim ابن سعد Ibrahim Ibn سعد ابن Ibrahim ابن عبد الرحمن ابن عوف تتبقى كنا صحابيني an salih ibn kaisan salih ibn kaisan tabi'i ne ya ga ibn umar ya ga ibn umar daga cikin sahabbai dan madina ne ya girmi malaminsa az-zuhri ya girme shi a shekaru wansa ne amma yana riwaya da gare shi kanunsa malamin shi kanunsa shine malaminsa kun ga ba ka girman kai ba sai a ilimi yana wajen yara ba idan Allah ya bama in Allah ya bama kaninka ko wanda bai kai ka shekaru ilimi ba ka je ka zauna kai karatu wajen sa na'am amin an ibn shihab shine az-zuhri an abi salama ibn abd arrahman ibn auf kenan an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam kharaj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya fito wa qad uqimat as-sala alhali an an yi iqamar sallah wa uddilat as-sufuf an daidaita sahu hatta idza qama fi musalla har sai da har da ya tsaya a wajen mihrabinsa wajen da yake bada sallah intabarna an yukabbir sai muka saurara ya yi kabbara in sarrafa sai ya fita sai ya fita ya bar wajen waƙala ala makanikum ya ce ku tsaya a inda kuke famakasna ala hay'atina sai muka tsaya a wannan hay'at mu wato muna cikin sahu an daidaita sahu kawai muna jira ai kabbara ne a haka muka muka ci gaba da tsayawa hatta kharaja ilayna yamtifu ra'suhu har ya sauko daga har ya fito ya fito mana kansa yana digar ruwa wa qadir yanfifu ra'suhu ma'a kansa yana diga yana digar da ruwa wa qadir tasala ya riga yayi wanka yayi wankan janaba sallallahu alaihi wasallam to wannan a wannan hadisin ya nuna a dara kutni ya kara a riwayarsa ya ce inni kuntu junuban fa nasitu an abtasi na kasance ina da janaba sai na manta ne yi wanka sai a sai na manta ban yi wanka ba wannan la'alla sallar asuba ce wanda yake kamar hadisin abubakara ya nuna kan cewar a sallar asuba ce amma dukkan waɗannan riwayoyi na abu huraira shi ba a bayyana a wace sallah ba ce to a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewar mantuwa ta halatta ga annabawa a cikin al'amarin ibada su manta al'amarin ibada amma Allah ya yi musu haka ne da hikima hmm, don su tabbatar da shari'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam aka ruwaito yake inni la ansa walakin unassa li asun ni ba ma bana mantuwa amma ana mantar da ni dan na tabbatar da sunna dan na tabbatar da sunna sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah zamu karan zamu karan sheka zamu karantar da kai ba za ka manta ba sai abinda Allah ya so hmm. ah, to wannan Allah madaukakin sarki yana ya wannan ya halatta kuma ba ta waya bane a kakin annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a hadithin ibn mas'ud yace inna ma ana bashar an sa kama sauna ni mutum ne kawai wato ba mala'ika ba ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa to sai dai mantuwarsa in yayi to don hikima ce don ya tabbatar da shari'a kamar wannan Allah wato ya manta da cewa da janaba tare da shi sai da ya zo tukuna ya tsaya a cikin sahu zai yi kabbara sannan ya tuna sannan ya koma ya je ya wanka to wannan kuma ya nuna cewar idan mutum ya yi wanka ruwan da yake diga daga jikinsa ya yi amfani da shi wajen alwala ko wajen wanka wannan ruwan tsahiri ne tun daga shi yana diga ko saboda haka wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani ake ta rigingimu a kai shin alma'ul musta'amal. mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba wato da mutum zai yi alwala a cikin a cikin daro mm, ya alwala a cikin daro ruwan yana nan wani zai iya zuwa ya amfani da wannan ruwa arfa ya yi haka wato akwai kyankyami <laughs> eh, wanda suka kishi shi don kyankyami ne ba wai don rashin tsarki ba sai da ba shi da tsarki da ka ga da ba zai bari ya rinka diga a jikinsa har ya zamanto ya ɗiga a jikinsa da inda zai yi sallah ba to wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi na cewa alma'ul musta'mal fahiri ne to sannan kuma wannan ya nuna ya halatta a samu rata tsakanin ikama da sallah tsakanin ikama da sallah tunda da aka yi ikamar sai da ya je wanka sannan ya dawo kuma da ya dawo ba a ruwaito kan cewa an sake ikama ba domin abu ne wanda ga an sake saboda abu ne wanda yake da alaka da hukunci da an ambace shi rashin ambatansa ya nuna ba a sake ikama ba ba a jaddada ikama ba sau da aka kaga ga ikama can an yi ta amma ba a yi sallar ba sai da aka samu rata to wani ya nuna kan cewa ya halarta sai dai wannan muƙayyadun bi darura sai dai idan akwai larura amma haka kawai in babu larura bai halarta ba ba a yi kamar malik yayi nasi akan karhancinsa makruhi ne a tsawaita a samu rata tsakanin ikama da ta da sallah sai dai idan wata bukata ce ta sa liman ya zamanto ya jinkirta ta da kabbar bayan an yi ikamar saboda wata bukata da za ta tafi kamar yadda za mu gani a waɗansu hadisai da za su zo a hadisan abu huraira ai hadisan anas ibn malik nan gaba to sannan kuma idan babu wata bukata kuma amma har lokacin ya zamanto an samu tazara mai yawa to a wajen malik mustahabbi ne a sake maimaita iqama mustahabbi ne a maimaita iqama sannan a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna mana kan cewa wayannan fa'idodi ibnu hajar biya ambace su rahmatullahi alaihi yace babu babu kunya a cikin al'amarin addini babu kunya a cikin al'amarin addini kuma wannan yana nuna ikhlasin bawa ikhlasin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tsaya ga matsayinsa shi ne liman kaga kowa zai ce ah, inda wani ne inda ana kunya a cikin addini sai a ce a ah, to ai na isa a ce wannan abin kunya sai a za a yi liman a ce ya manta yana da janaba har har jama'a ma su gane kan yana da janaba to kai mala'ika ne ai mutum ba mala'ika bane hmm? mutum inda yana da iyali ai wannan zai iya faruwa a gare shi hmm? kuma mutum ba kuma wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ne dan irin wannan idan ta same ka kada ka saba ma Allah ka ce kai kada ne abun kunya kana liman da janaba kai wa mutane sallah akwai wanda zai haka saboda cewa wai kada ya abun kunya eh? saboda rashin tsoron Allah to shi yasa abin sai maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan ɗayan ku yana limanci ya tsaya a sahu sai ya tuna yana da janaba to a saurara masa je ya wanka ya dawo kaga da abin sai ya faɗa kowa ya san hukuncin sai Allah ya sa abin ya faru a kansa a aikace yanda kowa zai kiyaye yanzu kaga Abu Huraira ya kiyaye wannan bai manta ba Abu Huraira ya kiyaye wannan bai manta ba abin da yazo ya faru to saboda haka wannan koyarwa ne ga limamai da kuma ma ga al'umma ga baki daya kan cewa a cikin sha'anin addini kada ka ce zaka ji kunya kuma wani yana nuna ikhlasi domin yanzu kamar mutum yana cikin sallah sai ya tuna kan cewar cewa ba shi da alwala ya tuna cewa ba shi da alwala ko liman ko mamu to kaga in ya ci gaba da sallah ya yi sallah ya da gangan ba shi da alwala to kunya kuma za ta iya sa shi ya ƙi fita to ne amma bin Allah shine babu kunya a cikin addini sai ya fita haka sai dai ruksar da suka yi masa fuqaha usun ce ya kama bakinsa ya kama hancinsa ya rufe ya fita sai a ɗauka cewa ya yi <laughs> ba alwalanci ta karye ba ya siyaya <laughs> wato ya bayar da mutane shine ai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil ma'arid manduhatun anil kadhib abinda za ka yi hannunka mai sanda ya wadatar da kai da kai karya a ga kun yi karya sai ya bayar da su ya musu hannunka mai sanda sai ya haka ya nuna kamar wato haɓo yake yi ya rufe hancinsa sai ya silale sai ya fita ko liman ne shi ma ko liman ne maimakon kawai ya fita daga cikin sallar to sai ya sa hannunsa a hanci eh, sannan ya janyo wani ya zo ya yi sallah in ma bai yi haka ɗin ba ya ce zai yi saboda mutane su san cewa shi ba wannan sha'anin addini ne kuma babu kunya a cikin addini babu laifi amma yana jin kunyar ga abin da zai yi amma kada ya zauna ya saba ma Allah dan jin tsoron mutane wallahu ahaqqu an an yustahaya min Allah shi ya fi cancantar a ji kunyarsa to sannan a cikin a cikin wannan hadisin ya nuna cewa babu laifi mamu su hal'a wato su saurari ne zuwan liman a suna tsaye in bisa halin larura ne inda an hadisin da ya gabata na falata komo hatta rauni. kada ku miƙe haske kun ganni an ce illar da ya sa don kada ya zamanto akwai mashakka a gare su su tsaya kuma wani abu ya rike shi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba wani ya zamanto mashakka a gare su to wannan ta babin tausayi ne amma babu laifi wato mamu su tsaya suna sauraron zuwan liman a tsaye ba tare da sun zauna ba kada kuma wannan ya sanya su ce haba wai me ya samu wannan limamin ne eh, me ya samu wannan limamin musamman yanzu ka san yanzu abin nan liman sai wanda Allah ya rufa asiri yawanci raina liman ake haushi yake ba mutane saboda an <laughs> sai ka ji ana jin haushin liman ba gaira ba dalili ana ganin liman mulki yake da sallah <laughs> to idan bai kamata a ji haushin liman ba sai a tsaya a jira shi domin wannan ya nuna asali ne tun da ba shi ake jira ba sallar ake jira eh sallar ake jira to sannan shi wannan tsayuwar ba shi ne tsayuwar da aka hana a hadisin Abu katada ba na hadisin Abu shi ne kada a tsaya a cikin sahu din kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito amma kamar irin wannan hali da ya tsaya ai ce masa yayi alama kanikum ku tsaya a inda kuke Ah, bai ku tsaya inda kuke kaga bai ce musu su zauna ba suka tsaya a tsaye sannan kuma wannan hadisin ya nuna wanda janaba ta same shi a cikin masallaci kamar mutum ya kwanta bacci a masallaci sai ya mafarki in ya mafarki janaba ta same shi in ya farka kawai fita zai yi daga masallaci din ya je ya wanka ba sai ya yi taimama ba sabanin yadda waɗansu fukaha suka ce don waɗansu fukaha sun ce idan mutum janaba ta same shi a cikin masallaci kuma yana so ya fita to kada ya fita haka sai ya yi taimama tunda ba a shiga masallaci ba a keta masallaci ya hallabi na amanu la rabu salata a wa'antun sukara hatta ta'alamu ma ta na wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu to hana yawa da ake kuna halin janaba ku kusanci wuraren da ake yin sallah wannan a shi ya ɗauki waɗansu malamai suka ce idan mutum janaba ta same shi a cikin masallaci to kafin ya fita ya yi taimama to irin masallacin da kenan da yake da rairayi amma yanzu kama wanda yake mai mulmulallen tayil da kafet ina zai yi taimama to zai ce ne wani ya je ɗauko masa ƙasa ya kawo masa ko ya je ɗauko masa dutse ya kawo masa to gashi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna yana da taimama a cikin masallaci kawai fita yayi a yana da janaba a cikin masallaci sai kawai ya fita bai yi wata taimama ba wannan hujja ne kuma wannan ya nuna ya halatta babu laifi a yi magana tsakanin ikama da kiran sallah duk da yake in babu bukata a cikin wannan maganar to ba a so a makruhi ne mutum ya shagaltu da yin zance tsakanin ikama da kiran sallah kuma wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi wanda yake da janaba wato ya jinkirta yin wanka daga lokacin da a gabarun lokacin da janabar ta same shi ba dole bane daga kai janaba yi wanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da janabar a jikinsa bai yi wanka ba lokacin da abin ya same shi tunda da yi wanka lokacin da abin ya same shi ba zai manta cewar yana da janaba ba ya jinkirta wanka wannan ya nuna ya halatta sai dai kamar yadda ya gabata da muka karanta a cikin kitabul gusul cewa idan har mutum janaba ta same shi zai jinkirta yin wanka idan zai yi bacci ko zai ci abinci ko zai yi wani abu to ya yi alwala wanda ake ce mata wannan alwalar kyallemin fara ba ta karyewa ba abin da yake karya ta sai wata janaba amma in dai kai wannan alwalar duk irin abin da za ka yi ba za ta karye ba domin ba abin da za ka yi da ita da ake yi da alwala sau da ka duk abin da za ka yi ba za ta karye ba abin da kawai zai karya ta in ka sake wani in ka sake wata janaba to shi abin da ake so mutum ya yi a yayin da ya zai jinkirta yin wankan janaba daga lokacin da ya samu wannan hadasi din na janabar to ana mustahabbi ne ya yi alwala kamar ka in bacci zai yi ko in abinci zai ci ko in zai yi wani abu zai yi hira da makamantan wannan to zai iya jinkirta wankan amma sai ya yi alwala alwalar kuma zai yi ta kamar yadda ake alwalar sallah ne na'am أنه إذا قام الإمام فزاله حتى رجع نظره قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوباكي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أقيمت الصلاة فطوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جلوس ثم قال على مكانه قال جاء مصدر ثم خرج واخذ نفسه مالا فصلى به نعم باب اذا قال الامام مكانكم باب اذن لمن يتي مكانكم وتكتئ عند كتي حتى رجع حتى يد حتى يداو انتظروه تو تجراش تجراش كده في تفيه سوتي يمسو ا ا ا ا يا تريش حدثنا إسحاق وأن إسحاق ابن منصور الكوسجي قال حدثنا محمد ابن يوسف شيني الكريابي قال حدثنا الأوزائي شيني إمام أهل الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزائي عن الزهري دقى الزهري ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دقى أبي هريرة قال يتي أقيمت الصلاة أني إقامة صلاة فسوى الناس صفوفهم mutane suka daidaita sahunsu wannan ya nuna kan cewar sai bayan an yi ikama ake daidaita sahu wato in aka yi ikama lokacin da ake ikama za a shagaltu da yin ikama sai an gama ikama to sannan a shagaltu kuma da tabbatar da cewa sahu ya daidaita kamar yadda muka ambata cewar sayyidina umar da sayyidina usman in an gama ikama an daidaita sahu to kuma akwai wanda suke sawa ya tabbatar an gama hada sahu an daidaita sai ya zo ya gaya musu cewa ya amiral muminin an daidaita sahu sannan sai ya kabbara idan liman ba zai iya ba sai ya wakilta wani wanda zai wannan sunan ba ma yin ta mu ba ma yin ta illa iyaka kawai liman ya ce sau su kuma sau sau shi kenan na'am wani in aka ce ake liman ya fiye iya yi to ai shi ne ai to kaga sai a sanar in ana karatu yanzu gashi mun karanta bukari hagan muka yi a masallacin alfurkan ba za a ce yan alfukan sun fiye iya yi ba sun karanta a bukari ne <laughs> na faharajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fataqaddama ya wuce gaba wa huwa junubun alhali yana cikin janaba wannan ba wai sun sani bane ba wai sun sani yana cikin janaba bane fata bayyana ya bayyana a gare su daga baya cewa wa huwa junubun yana cikin janaba ai wato fi naftil am ba wai akan cewa ya gaya musu ba ko kuma sun gane cewa tunda mutum yana da janaba za ka gane ne ai ba za ka gane ba sun ah, makala ah, ah, a riwayar wannan hadisin ya gabata a cikin kitabul gusul a riwayar yunus inda ya ce falamma kama fi musallahu zakara annahu junub da ya tsaya a inda zai bada sallah sai ya cina cewa yana da janaba hmm. faraja sai ya koma gida fam tasala yayi wanka thumma kharaj sannan ya fito wa ra'suhu yaqturu ma'a a kansa yana diga da ruwa fa salla bihim sannan yayi musu sallah to ka gani in tabaruhu ai sai su saurare shi sai su jira a wato jira zaki a wata nuskar ta bukhari an ce an ce mashi imamul bukhari idza waqa'a a li ya fi mithlu hadha idan irin wannan ya faru ga ɗayan mu shi ma haka zai yi Ƙala na'am yace eh haka zai yi qila fa yantaziruna imama qiyaman aw to ya za su jira liman ɗin? suna tsatsaye ko ku zama zaki fa qala in kana qabla takbir fala ba'sa an yaqudu idan kafin ya kabbara ne to babu laifi su zauna wa in kana ba'da da takbir intabaruhu qiyaman in ko bayan kabbara ne to sai su jira shi a tsaye saboda waɗansu hadisan sun zo cewar wata waƙi'a da irin wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan ya yi kabbara sai ya tuna cewar yana da janaba sai musu ishara da hannu makanakun ku tsaya ku dakata sai ya je ya wanka ya dawo ya kabbara aka ci gaba da sallah <laughs> an tsayar da ita ta tsaya to wannan akwai iskali a matabar mali amma shi imamu shafi'i ba ruwansa ya yadda don imamu shafi'i ya ce mamu zai iya yin kabbara kafin liman mamu zai iya kabbara kafin liman amma a matabar mali ba zai kabbara ba kafin liman kuma matabar mali hadisan abu musa ya yi shaida a gare shi wala tukabbiru hatta yukabbir kada ku kabbara sai ya kabbara to sai dai hujja ga shafi zai ce ai sun yi kabbara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sana abin da ya zo ya same shi wannan tsari ne tsari ne da ya ya same shi sai ya tuna sai ya koma ya wanka sannan ya dawo a ya sallarsa to amma da ya dawo ai zai dawo ne da kabbara ya zamanto ya fara sallah ba zai bina'i ba tun da sallar da ta bayyana kan cewa an kulla ta ba tare da tsarki ba ba zai yi a gini a kanta ba kamar mutum ne da yana cikin sallah sai ya tuna alwalarsa ta kare an yi raka'a biyu da shi sai ya fita ya je ya alwala ya dawo idan ya dawo zai gina ne akan wannan raka'a biyu ko ka zai fara sallah ne fara sallah dai ba zai ce zai gina a wannan raka'a biyun da ya ba tunda ya bayyana cewa raka'a biyun sun to kamar babu su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba saboda ka sallar da ya ba ta da tsarki ba ta karbu ba don haka dole sai dai ya fare ta tun daga farko to amma waɗanda gaskiya hadisan da suke bayanin cewar bayan kabbara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita duk akwai magana a kansu su abinda ke cikin sahihi shine ingantacce riwayar da ta zo a cikin sahihain na hadisan abi huraira dinnan shine kan cewar kafin ai kabbara ne ya fita ya je wanka sannan ya dawo ba bayan an yi kabbara ba amma bayan an yi kabbara shi kansa ah, wanda ya fi ah, ya fi ah, hadisi da yake musnadi hadisin abu bakra wanda abu dawud da ibn hibban suka ruwaito shi duk da ibn hibban ya inganta shi to amma ibn hibban an sai yana da tasahul yana da sassauci wajen inganta hadisai wani lokaci musamman wannan saboda riwayar al-hasan al-basri ce daga abu bakra kuma abin da yake tabbatacce wajen malaman hadisi hasan al-basri bai riske abu bakra ba saboda haka riwayarsa ba ingantacce ba ce wa hadisin ba zai zama to ingantacce ba ala ayi hal abin da yafi abin da ke cikin sahihain a cikin bukhari da muslim shi yafi inganci cewa ba ai kabbara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya sake yin ya je ya wanka sannan ya zo a ya kabbara akai sallah na'am babun mutum ya ce ma sallaina ba mi sallah ba wato ma'ana ya halatta saboda an ruwaito daga wani daga cikin tabi'ai shine ibrahimun naha'i yana cewa yukrahu an yaqula ar-rajul lam nusalli wa yaqul musalli makruhi ne mutum ya ce ba ni salla ba sai dai ya ce za ni salla. na'am babu ƙaulin rajuli ma sallaina to a cikin taku nuskar eh haka ne a sharhi ma haka ibn hajar ya kawo babu qaulin rajuli lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ma sallaina a taka nuskar babu ko mm. wannan ikhtilafatun nusakh ne a wata nuskar babu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abin abinda bukhari abin abinda sa bukhari ya kawo wannan dan ya nuna kan cewar ce mutum ya ce ban yi sallah ba da aka ruwaito cewa ibrahimun naha'i ya faɗe ta ba wai mutlakan ba ne makaruka ce a'a idan ya zamanto cewar wato ba babu idan ba wata bukata ce ko akwai wata ƙarina da take nuna kan cewar ba ya nuna kan cewar ya wato baya yin sallar bane ko bai yi sallah ba saboda ganin kan cewa sallar ba komai ba ce shi ne aka yi hmm, kada mutum ya ce bai yi sallah ba don nuna cewar bai damu da ita ba amma idan dan ya faɗi halin abin da ya same shi ne cewa ai har yanzu bai yi sallah ba to wannan babu laifi tun daga shi an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana kuma bai yi inkari ba na'am سليمان عن يحيى قال نعم يتي حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أن يحيى شيني ابن أبي كثير يتي سمعت أبا سلمة يقول ناجي أبو سلمة ينا شوى أخبرنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري يتي جابر يا بام العباري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب cewa annabi sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab ya zo mata yawmal khandaq ranar ranar yakin khandaq shine yawmul shine kuma yakin ana ce masa yakin ahzab yakin gwalalo wanda aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya rasulullah wallahi ma kittu an usalliya hatta kadat ash-shamsu tabru yace wallahi na kusa ban yi sallah ba haske da rana ta kusan faduwa sallar da yake nufi sallar la'asar kamar yadda ya zo a wata riwaya ma kitu an usalli al'asar hatta ta da fi shamsu ta buru na kusa ban yi sallar la'asar ba har sai da rana ta kusan faduwa wato jinkirta sallar har ta kai wannan lokacin wa zalika ba'da ma aftara sa'im wannan kuma bayan ne azumi ya riga yayi ya sha ruwa ne wato lokacin da yazo yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam har ranar ta faɗi amma lokacin da zaman to bai yi sallar la'asar din ba gab da rana za ka faɗi saboda haka babu iskali waɗansu malamai sun ga kamar akwai iskali a cikin wannan yaya zai ce da yi sallar la'asar ba har rana ta kusan faɗuwa kuma wannan ya kasance bayan mai azumi ya karya azumin sani wa zalika din da yake nufi ai ba da labarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya afku a gare shi na yin sallar la'asar din gab da faɗuwar rana ba abubuwa biyu ne to hada su shine yasa waɗansu suka ga ishka suka ga akwai rikici a cikin riwaya babu rikici kwa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha na rinke da Allah ban sallace ta ba to wannan shine shahidi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ma sallaituha ban yi ban sallace ta ba saboda haka babu laifi kace ban yi sallar la'azhar ba ban yi sallar azahar ba ban yi sallar magaruba ba babu laifi daga shi annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa sabanin abin da aka rawaito daga annaha iya ce kada ka ce ban yi sallah ba sai dai ka ce zan yi sallah hmm. fa nazala annabiyyu sallallahu alaihi sallam ila bukhan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya gangara ya zuwa ga koramar bukhan koramar bukhan korama ce a cikin madina tana nan kusa da masallacin annab sallallahu alaihi wasallam amma yanzu babu ita babu mahallinta akwai gada da ake ce mata kubri safiya a jihar kibla bayan wajen da ake sayar da kajin albek na san duk wanda suka je madina an ga musu kajin albek za su san wajen <laughs> gada da take da ake hawa daga nan wajen saboda kowa yana son zuwa ya ci wannan kazar <laughs> eh, wannan gadar ta safiya kasanta inda take a nan wadi ƙoramar buthan a nan take to kun ga wannan ya nuna a wato tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon yana nan ya ce aje a kawo masa ruwa da kansa ya gangara ya je ya alwala daga ƙoramar hmm? mu ko nan wajen in ba a yi ba sai a yi ta hararan muridai hmm? muridai ba su hidima ba ba su kawo ruwa ba an bar shehi yana tsaye an bar malam yana tsaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gangara zuwa ga wannan ƙoramar. wa ana ma'ahu alhali ina tare da shi in ji jabir fatawabba'a sai ya alwala sun masalla sannan yayi salla ya'ani al'asar ya yayi sallar la'asar ba'da da gharabat ash bayan rana ta riga ta fadi thumma salla ba'da al-maghrib sannan yayi salla magariba bayan ta to wannan hadisi yana daga cikin hujja ga Malik da yake cewa wajibi ne a yi tartibi tsakanin sallar da ta kubce ma mutum da sallar yanzu kaga bai yi sallar ba zai ce to ai sallar magariba ita lokacin ta yayi bari yayi sallar magarba daga baya rama asar kamar yadda shafi'i yake faɗa shafi'i ya ce tartibi ba dole bane amma wannan hadisin hujja ne akan cewa tartibi tsakanin alfa'ita sallar da ta kubce da wadda take ta yanzu dole ne in sallah ta kubce maka dole sai kayi ta yanzu kafin a dole sai kayi wadda ta kubce sannan kai ta yanzu amma da sharaɗin kan cewar idan sallolin ba su da yawa to wajen yawan ne ake saɓani a hudu ne ko biyar ne hudu bittifak ba su da yawa in sallolin hudu ne dole ne ka kaddamar da su kafin kai ta yanzu idan suka zamanto biyar to shine ake ganin biyar ba kaɗan ba ne masu yawa ne amma shida bittifak masu yawa ne in sallolin sun kai shida to sai ka yi ta yanzu sannan za ka yi su shi ko ahmad ya ce komai yawan sallolin sai ka yi su kafin kai ta yanzu komai yawan sallolin da suka wuce sai ka yi su kafin kai ta yanzu to yanzu kamar wanda a cikin fatoyin afirka tv ne wanda ya rashin lafiya sati biyu baya sallah eh, sati biyu bai yi sallah ba sannan yaya zai yi ramuwa to a wajen imam ahmad in lokacin sallah ya sai ya rama sallar sati biyun nan baki daya sannan ya ce sannan ya ce babu sassauci na'am to wannan shahidi a nan shi ne faɗin annar sallallahu alaihi wasallam ma ha na'am babin liman wata bukata ta bujiro masa bayan an yi ikama wato liman a nan ana nufin limamin sallah eh, a bayan an yi ikama sai wata bukata ta taso masa wanda za ta hana shi zo ya shiga sallah a fara sallah hmm? za a ce to wani abu ya samu liman na'ibi da ya kai sallah in liman ya gama ya zo ya yi jonin dinmu ba a jiran sallah ko ko ya za a yi na'am أمر نعم قال حدثنا عبد بن عن قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم رجلا في جانب فما قام الصلاه حتى نام القوم. نعم. آه، أبو معمر عبد الله بن عمرو آه، قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد التنوري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أقيمت الصلاة أني إقامة صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد الحالي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا مناجاتي دون متن أجيفا مسلاتي وتو ينا يم مجانا سري فكان دون متن أجيفا مسلاتي فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم bai zo ya tsaya sallah ba har sai da mutane suka yi bacci a bacci da ake nufi gyangyaɗi domin kamar yanda kamar yanda ibn ulayya an rasa riwayar kamar da zo a musnad na isaac ibn rahuya ya bayyana hatta na'asa ba'dul qawm har sai da waɗansu mutane suka suka suka yi gyangyaɗi. ba wai bacci ake nufi an yi ba gyangyaɗi ake to wannan hadisin ya nuna halarcin wato a jinkirta sallah idan bukata ta taso kamar wannan kaga bukatar wani ce bukatar wani bawan Allah ce baka san irin bukatar ba wataƙila bukata ce wadda take mai tsanani wadda ta same shi wadda ta same shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita ya saurare shi mutane su yi hakuri kuma wani ya nuna irin ladabin sahabbai ba su nuna su ba sun mu cewa assala assala ba su nuna ba sun yi ladabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. mu ko in yanzu ne sai ga an soma duban agogo ko ba ai magana ba sai ga an soma duban agogo ana cewa to yaya ne ne ya faru hmm. <laughs> ko ko muridai su kaddamar da wani eh su je eh, su janye shi ba su ce ba zai ban bayan baka san irin bukatarsa ba baka san irin bukatarsa ba tunda za ka kaddara cewa ya san muhimmancin sallah so da haka abinda zai sashi ya tsayar da liman bai jira ba sai an yi sallah to bukata ce wacce ke mai tsanani kuma in ma bai san muhimmancin sallah ba yana da bukata mai tsanani wanda ya nuna jahilcinsa kaga sai a koya masa bayan sallah sai a koya masa kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewa babu laifi mutum ya yi munajati ya keɓe idan a cikin taro ne abinda aka hana idan kuku uku ne kuku biyu ka keɓe da wani ka kyala wani shi shi kaɗai sai ya sargu amma a cikin jama'a ne kamar yadda ya faru a nan kaga ya keɓe shi ya sa imamul bukhari ma ya ce babu munajatul wahid gairahu bi huduril jama'a jawazu munajatul wahid gairahu bi huduril jama'a halaccin mutum ya yi munajati ya yi zance tare da wani a shi shi kadai in dai a cikin jama'a ne a cikin jama'a ne babu laifi amma in kai kai kadai ne ba a yi kuma an ce ma wato mutumin da ya zo har an tsayar da sallah sai ya ce li hajatun ina da bukata ya rasulullah sai ya tsaya tare da shi to wannan ya nuna rahamarsa sallallahu alaihi wasallam ya saurara sai da ya ji bukatarsa sannan ya zo aka ta da sallah na'am sai hadisi na karshe babin yin zance idan bayan an idan an yi ikama wato menene hukuncin mutum ya kama ya zance da wani bayan an yi ikama sawa'un liman ko mamu نعم عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الثاني حميد شيني ابن ابي حميد الطويل يتي ناتم بي ثابت البناني اكم متون ينا ينا ينا yana yin zance bayan an riga an yi ikamar sallah sai ya bani labari ya zanta min hadisi daga anas ibn malik ya ce an tayar da ikamar sallah sai wani mutum ya zo ya tsaya ya bujiro ma manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi bayan an tsayar da sallah ya tsare shi da maganarsa bayan an tsayar da sallah to kaga tsare shi da ya yi yana magana ne ko shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana maganar shi wannan mutum ya nuna mamu ya yi magana bayan an yi ikama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna liman ya yi magana bayan an yi ikama to duk saboda ne saboda bukata idan babu bukata makruhi ne bayan an yi ikama mutum ya shagaltu da yin magana a tsakanin tsakanin ikama da kiran sallah a tsakanin ikama da ta da kabbara harama sai dai a shagaltu da da tsayar da sallah ko kuma mutum ya yi addu'a kamar yadda aka ruwaito kan cewa addu'a a wannan lokaci karɓaɓɓar ce wannan shine hadisi na ƙarshe a kitabul azan in Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa zamu tashi أبواب salatil الجماعة والإمامة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى wa على wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya a amin tambaya malam ya hukuncin shan maganin gargajiya yake a magunguna kamar na karfe don kariyar kai sihiri kambun baka da dai sauransu na gode allah ya saka da alkhairi a magani a maganin kariya daga karfe wai wato karfe an sare ka ba zai ba zai ce ta ba tauri mm, mm, tauri ko kuma a kambun baka da dai sauransu to dukkan wani magani idan babu shirka a ciki ya halatta na sallallahu alaihi wasallam ya dangane da tawaida tofi da ake yi ya ce a arido alayyar kwasi ku kawo min rukuyar da kuke yi tawaidar da kuke yi ya ce la a ruka malam tafun shirka babu laifi ga tawaida matsawar ba shirka ba ce saboda haka idan irin waɗannan magungunan a ni dai ban san wata rukiya da ake da za ta hana karfe ya shiga mutum ba idan amma idan kuma ba na rukiya ba ne na haɗa saiwoyi ne wanda suke da wannan tasirin to allahu a'lam to wannan ya halatta amma in abu ne wanda ake haɗawa da aljanu wanda za a yi takarrubi za a kusanci aljani daga gare shi don ya ba da wannan maganin ko don ya ba wa mutum ko don ya rufa ido ko layar zana kamar yadda ake faɗa yadda zai zamanto ba a gan shi ba ko kuma don a a kau dabara ko maganin sihiri a warwar sihiri ta hanyar wani sihirin na aljanu su ce ai sun san abin da ake za su je su warware sihirin kuma wannan ya kunshi kusantuwa ya zuwa ga wato neman kusanci da wannan aljani a yi masa wani abu wanda yake so don ya yi wannan biyan bukatar kuma yawanci abinda aljanun nan suke nema a yi musu tun da shaitanu ne abu ne da ya kunshi saba ma Allah da shirka da Allah jalla wa ala to in wannan ne bai halatta ba bai halatta ba amma idan abu ne wanda yake rubutu a rubutun mai rubutun tawada malamai sun yi inkari idan musamman in dai baka san abin da ke cikin rubutun ba kat'an haramun ne amma abin da yake rubuta ayoyin alkur'ani an ruwaito daga malik yana cewa babu laifi amma maganganun irin sa imam al-hasan al-basri wanda sun zo kafin malik ne masu tsauri ne akan haramta shi ba a samu kuma wani abu illa abin da aka ruwaito daga ibn abbas na rubuta waɗansu ayoyi a cikin kwano game mai naƙuda mm, kan ta sha ba ne dai shi ma kuma gaskiya har yanzu ban san ingancin wannan asar din ba tunda ban ga isnadin sa ba amma maganar Hassan basri ta tsawatar akan wannan ita kuma maganar Malik ibn ibn ya kawo ta a cikin An-Nawadir wa sharhin sa da yayi ta almudawwana kuma ina ga daga shi ne waɗansu daga cikin malamai suka ɗauke shi na malaman mazhabar Malik kamar Ibn al-Hajj mai almadhal ya tsawaita ya wasu a cikin wannan babi da kawo jinsi daban-daban na rubutu wannan akan rubuta ayoyin alkur'ani kenan al'aula mutum ya bari mm, tun da duk abin da zaka samu da rubutun in kai rukiya zaka same shi kuma rukiya babu wata saɓani a kansa Tunda ya zo an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma rubutu ba a taɓa yi a gabansa ba ko an kawo masa yayi kuma hadisi asar din da aka rawaito daga ibn abbas har yanzu abu ne wanda yake ke buƙatar tahqiqi a tabbatar da shi musamman yayin da aka samu inkari daga manyan a'immatu tabi'in kamar al-imam al-hasan al-basri to da abin da ake samu da rubutu tun da zaka same shi da addu'a da ruqiya ka tsaya a ta hmm. to sai na ce ai ban ce ba a kawo ba malam ridwan na ce ban ga isnadin ba eh ban ga isnadin ba ai ba za a faɗa ba kawai raddul azhan ba littafin hadisi bane ko littafin tafsir ne wanda ya kawo amma ana so a samu isnadi wanda zai tabbatar da wannan kisar zuwa ibn abbas ni ɗaliban hadisi ne saboda haka ba za ka dangana abu ga ibn abbas ba dan ka gani a cikin littafi ka ce ibn abbas ya yi in kana so ka tabbatar to ka bi isnadi a ɗan uwanmu a dattijon wannan gari da ba da ya samu hatsarin rashin lafiya da amin ɗan ta Allah ka bashi lafiya akwai a kakan ibrahim ƙaraye na ibin babban limamin garin ƙaraye malam ahmadu ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama sannan alhaji ta giryola da yake taimakawa duk wata wajen sha'anin karatu da ake yi da ɗaukar nauyin sayan data da ake yadawa ta facebook da sauransu Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa albarka a cikin dukiyarsa Allah ya karɓi ayyukansa akwai akwai akwai ɗan akwai yar uwar mu dan Mubarak za ta je jarabawa ta zama likita Allah ya ba ta nasara Ah, to duk waɗannan suna daga cikin addu'o'i da yan uwa suka rubuto Allah ka biya musu bukatun Allah ka biya mana bukatun mu baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين